بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tafsirin tafsirin shekhana abdullahi bin fodo wai ta zama da fullahu da rahmat mun kwana a cikin suratul baqara shahi na hamsin daidai daidai da Allah mu dauke sarki ke cewa ya zaftara ya zaftara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آه bayan bayani ya tuke cewa ba a karɓar fansa kuma ceto bai amfani kuma wata gudunmuwa duka wanda ya samu kai na cikin yan wannan hali ba za a bashi bayan kiyama ta tsaya waskur ka ambata bawa na ubangiji bawa na kirki wa izibtala ibrahima rabbu lokacin da ubangijin ibrahim ya jarabce shi ikhtabara ya jarabce shi wani hisham amma an samu ga imamu hishamu ibrahama rabbuhu bi kalimati ka ambata lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ubangiji ne jarabce shi da wasu umurni kalimat bi awamiri da umurci da umurni wana wahin da hani kallahu biha Allah ya dora ma annabi Ibrahim alaihi salamu su bisul manasikil hajji ka ambata lokacin da Allah ya umurci annabi Ibrahim da waɗanga umarni da kuma hani misalin ibadun hajji an ce cikin suna an ka tura mai waɗannan abubuwa guda tara wakila ga wani ƙauli ga malaman tafsiri an ce alamar ba wata kurkuren baki wani isti shaƙur shaƙarwa wasu waku da asawaki a ƙasu sharin da katsar gashin baki a farkon ra'asu da raba kai wajen gashi a ƙulmar azufa da katsar aka yi fa wato kumba wa natawal ibdi da shira gashin hamutta wa khalqil anati da aka gashin mara wal Jai da tabarwa wal khitan da kaciya waɗanda suna Allah ya jarabci a Ibrahim a.s. mai tsora mai umarni a kansu af'alun fiɗira ayyuka na sunna wa hadha al-akhiri amma wannan na karshe shi kan sunnatu sunna na mu akara mai ƙarfi da rijali ga maza inda maliki go imamu na maliki wato ita ce kaciya wa abi hanifa da abi hanifa wa farzun inda shafi kaciya farilla ta go imamu na shafi amma wurin liman maliki da liman abu hanifa sunna wa yusahabu an akhira sabi amma an so a jinkirta ma yaro ila waqati yu'maru bis salati zuwa ga lokacin da aka umurni na shi sallah min as-sab'i daga shekara bakwai ila al-ashr zuwa goma wa tusahabu awatun an so kuma kira li da'amil hitani abincin kaciya in yaro ya kai lokacin da zai ta mako du to a shirya mai walima wakila eh a wani al'ada wane ko hmm. ai ba al'ada ta ba ai sunna ta wakila amma ga wani kauli an ce kalimatun hiya al-hisalu lati fil aya fil ayat su da wasu ɗabi'u da a cikin ayoyi wato ɗabi'a talatin suna an ka ɗora ma annabi ibrahim alayhi salam aka ɗagwara mai a cikin ayoyin ubangiji da ke cewa a ta'ibuna wa ayatu qad afalaha almu'minuna ila qawlihi humul warisuna wa ayatu innal muslimina wal muslimati wa hiya idhan 30 hasalatan dabi'a 30 ta wa huwa ga magana qalahu ibnu abbas to wadanga suna an ka dagwara ma annabi ibrahim alaihi salam kuma yake jarabawa in ka ɗauki waɗancan ayoyi da suke a ta'ibu da ɗin nan da tauba sannan ka dawo ga suratul mu'minun wato a aflaha mu'minun har zuwa wali suna da ayoyin innal muslimina wal muslimati to in ka kidaya abubuwan da a ciki ɗabi'a ɗabi'a wanda ake son ɗan adam da ita guda talatin na to an ce suna an ka ɗora ma na ibrahim a.s. salam kuma duk ya ci jarabawa Allah ka samu tsallake fa san hunna duk ya cika su adda hunna matin ya bace su cika ku wa qur'a bi rabi ibrahim bi ma'anar da da'a rabbahu bi kalimatin wa a'dahu jami'u ma da'a wato ya roƙo bangijinsa da kalmomi Allah ya bashi duk abin da ya bida qala ta'ala lahu Allah ya ce ma na Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama ya Ibrahim zan sanya ka abin koyi ga mutane qudwatun fiddini din wa imamati shugabanci annabi Ibrahim alaihi salam mu'abbadatun har abadana idan lam da hu nabiyyun illa kana min zurriyatihi ma'muran bi tibai domin bayan mutuwa annabi Ibrahim alaihi salam Allah bai aiko ne ba annabi ba sai ya zan cikin zurriyarsa kuma an umurtai da bi annabi Ibrahim alaihi salam wannan ya zan shugabanci ne mai yanke yana kenan na har abada na ƙala wa min zuriyati ya Allah ij'al a'immatan ka sanya shugabanni min zuriyati cikin zuriyata auladi ya'yana zuriyati ko airatin kenan aw fu'ulatin min az-zarri ay at-tafriq qubilat ra'uha thaniya ya'an aw min az-zar'i ay al-khalqu halitta qulibat hamzatuha ya'an an jo da hamza ya'an qala Allah ce la yanalu ahadi الظالمين لا ينال بسام أهدي القولين بالإمامة منهم daga cikin su ayal a kafirai wal fasiqin da fasikai dalla ala annahu yanaluhu ghayru zalim ya nuna kenan wanda ka samu ne wanda ba zalimi ba wa annahu yakunu min zuriyatihi zulmatun kuma yana zamuwa cikin zuriya annabi ibrahim zalunci la tajuzu imamatu shugabancin su bai halatta li'annaha amanatu az shugabanci ne bai halatta don amanata amanata min Allah daga Allah wa ahadin kuma alqawalina wa zalim la yasluhu laha az bai dacewa gare shi irin wannan wa anna al-anbiya ma'sumuna kuma annabawa duk tsararuna wa qur'a adh-dhalimuna wal ma'ana wahidan guda idh kullu man nalaka fa qalliltahu duk abin da ya same ka ai ka same shi to ci gaba Wa وإذ جعلنا البيت nasi wa وأمنا وت اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطهر والطائفين والعاكفين والركع السجود kuma ka ambata wa inda annal baita lokacin da mun ka sanya ɗaki shine ka'aba galaba alaiha yarin jaya gari ta yanci baitu wato kenan ka'aba ka nufi sai ya ambata wani sai ya sai ya yi bayani amma dai an ka ambaci daki kawai mutlakan to babu abin da za a kama an baka ababa kan najmi kamar ya an ce tauraro to yarin jaya ala surayya ya an ce najab to ana nufin surayya sai ya an yi bayanin to ka ambata lokacin da muka sanya ɗakin ubangiji masabatan linnasi wurin kwasasa ga mutane alhujjaju mahajjata ya tafarraku suna da rabuwa an gare shi ya an tayi wurin aikin haji an kare wani shi dama wani shi hagu wani shi kudu wani shi arewa kowa zai na gidansu haka nan in an ta da nan gida an tahi lokacin da ake shiga garin makka duk an ta sama wuri guda amma da an ƙare kuma aka taimina to don na an fara rarraba to haka ne ana nan gida ba a ta ba sun mai su bura ilaihi min kulli janibi sannan ko da ina ana hitowa ana kwasasa zuwa ga ɗakin awon mawubi sawabin ko ko gini na lada masabatan linnas wurin samun lada ga mutane ya yasubuna da hajjati suna samun lada domin yin aikin hajji wa timarihi da yin umra gare shi wa qur'a masabatan lannahu masabatu kulli ahadin wato an karanta ya masaba ta wurin kwasasa wurin kwasasa kowane mutum guda wa amnan kuma wurin aminci ma'amana lahu min zulmi ɗakin na abin amintuwa na gare su gabarin zalunci duk wanda ya ce ga wannan wurin ba a zaluntar sa igara ta alwaqi a fi gairi da kuma kai hare-hare wanda ke amkuwa inda ba nan ba au ko ko ga tafsiri an ce ya amalu hajjuhu ya amalu hajjuhu wanda ya hajjance shi yana amintuwa min azabil akhirati min haisu magiran da annal hajja yajubu ma qabla duk abin da an ka duk magana da mutum ya dauka in yayi hajji sai yake ta inda yayi haƙƙin Allah banda dan adam aw la yu'akhadhu al-jani al-multaju ilayhi ko kuma ga wani tafsiri na wasu malamai ga fahimtar su ba a kama wanda ya ɗauko magana in ya ce liɓi ga ɗakin nan hatta ya sabu sai ya ya bar shi wagga magana da kan ji mun faɗa in mutum ya ɗauki magana ya ce ga ɗaki ya ba a taɓa sai a bar shi kawai ko masabu abin hani hada shi a masa bai abin ba muna tare da kuwa wa amma masabu malikin amma masabi imamuna na maliki wa gairihi da wani daga cikin ayimma faljani ala nafsin wanda ya ɗauko magana akan kai ya kashe wani au ubur ko kace gaba wani au malin ko ci duke wani la yu'akhkharu qisasuhu bi dukhul haram ba a jinkirin kisasi ne don ya shiga harami bal imamu na maliki ci yi khuruj min al-masjid al-haram ana kama shi a rike hannu ne biyu da waya a tungume a sai daga cikin masallaci mai alfarma alai alaiha a tsofa mai haji kama alai hadu ma fa'ala an ka ce malan amma ba a ana kama shi a tungume a hisuwa zuwa tsaye da haddi garai in bai harma ba ya rabke ka da lau ya ce walau mu muhriman da haji ko ya yi harba da haji saki bai zama mai garkuwa limamin sani ya ce. wala ta tahallu ba a ko saurare shi walwala har madai yan hajjina ba a ta sai ya ji jamra in umra ta ba a ta sai ya kai ya dawa ya aski a tun gomo shi dai a ta sai so mai hajji muna tare da kuwa wa amma in na fihi amma in ya dauki magana ciki fa innahu yuqtasu minhu ana sa kai ya gare shi fihi cikin dakin na ijma'a muna tare da ku in ciki ya ɗauke magana to ciki ake mai haddi in ji limamin sai a abu gyara yi kutas hakahu ibn jauzi huwa a haku kuma shi cancanta an tuƙama fihin hudur a tsaye da haddun duka ciki ne shi harami min gairihi daga wani ne wallahu a'lam Allah shi yasa asirin littafi ne wattakhidhu ya ku al'umma ku yi riko ai annasu mutane bi fatahi al-kha'i bi lafz al-madi wattakhadhu ai annasu bi fatahi al-kha'i bi lafz al-madi fi riko ya an kai fataha da kha'i adahu ala ja'alna linafi'in wa ibn amir wa qara da baqur bi kasr al-ha'i kamar yadda karanta kenan amru wannan umunni na ay ayyuhan nas ya ku mutane ala taqdiru wa qulna mun ka ce wa tahizu ku yi ruku ku riƙi musallan wurin ina maqam ibrahima hajarul ladzi qama alaihi inda bina'il baiti ɗakin da annabi ibrahim alaihi salam ya tsaya bisa gare shi lokacin da ya gina ɗaki wannan dutsen da tsaya bisa gare shi au qama alaihi wa da an-nas ila al muna tare da kuwa malamai sun saba o sun ce wai gini ya kai lokacin da gini ya kai inda ya kai sai ya tsaya bisa gare ya duba ya gani ko gini yayi to sai sai ne tsaya wurin wasu ko suka ce ah, a bisa gare dai ya tsaya yana kira mutane dama da hagu da kudu da arewa ku to zuwa hajji ga ɗakin Allah wannan shi a ah, abinda malamai sun gada da junan su sani to wannan dutsen da ya tsaya gare shi ku riƙe shi wurin sallah makana salata bagiran sallah da an sallo halhu ku sallah baya gare dawafin raka wa'i biyu na dawafi ya an ka kewaye an ka zagaye ɗakin Allah zagaye bakwai to sai a tsaya bayan ɗakin na bayan wannan dutsen ana huskantar Ka'aba ay raka'a kama bayyana hu hadisu ibn umara kama bayyana hu hadisu umar ibn al fi sahihi kamar yadda hadisin Umar dan hada ya bayyana shi a cikin ingantaccen hadisinsa kenan in haka na wa fihi bayanu anna zalika al-mawdu huwa al-muqamul murad wannan bagire shine matsaya wadda anka murada wadda anka nufa fil ayati ga aya wa anna al-muradu bi salati ash-shar'iyya kuma abinda an kai muradi sallar shari'a a yi raka'o'i guda biyu sallah ta shari'a akwai sallar luga la raƙon du'a ba du'a ba domin wasu abin sun kace ba sallar shari'a an kace ba addu'a jafa to in haka na mi a wakacinta ita wannan sallah wa anna waqtaha ba'da dawafi wakacinta ya an ƙara dawafi kuma ga wata magana wa'annahuma annahuma wajibatani waɗannan raka'o'i guda biyu wajibai na wa man tarakahuma fa alaihi dam fa man tarakahuma fa alaihi dam wanda ya fasu ya bari jini to kasan san mashi yawan malamai suna cikin sunna ko sunnoni ne ah. amma in ka duba wasu littafayin dama kauli biyu na karanta askari ta gani karanta asalin madari hmm. wanda duk ba su jini shi kai wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila mun yi umarni zuwa ga annabi ibrahim da annabi isma'il ismani adamiyani ai amarnahu ma mu umurce su da annabi Ibrahim da annabi Isma'il alayhi an dai hira baitiya ku ke ɗaki na wajudu an takuna an mufassira li tadammuni al ahad ma'ana ƙaun. ai min al awsan gumaka wal anjasi da na da na jasosi ya wajen wa ma la yaliqu bihi da abin da bai kamata da shi au ko kuma ga wani tafsiri akala sa ku farfarta shi shi da kenan akala sa ku farfarta shi li da'ifina hawlahu ga masu ke waya kewaya sa wal na da masu duquha al na masu duquha inda hu ne awar mutakifi na ko masu itikafi ka ruka'i su masu sallah jam'u in wa sajidin musallina aw sallah aw da'ifina al ba ko ko masu dawahi baki dan gida ba da wabi yake ba sallah yake wal a ahluna masu dukuwa su itikafi yan gida Hmm. na'am wa قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير عليكم السلام نعم هكذا

ai eh, haka haka haka eh ai duk cikin garin maka kana yi ko ina in ba a samu yi bayan mukama ba a yi cikin harami ko ina an ka samu yan harami ya cika cikin garin maka duk da ka samu kai hmm. amma dai sharaɗi kada a bari alwalar da an kai ɗawa shi ta ƙaci na wa iz ibrahim ka ambata lokacin da annabi ibrahim alayhi ya yace rabbi ij'al hadha al-makana balada Allah ka sanya wannan wuri gari maqulu sani li aj'al aminan amintacce za amnin ma abuci aminci ka ashiyatan rabi'a au aminan ahaluhu ko ko Allah ka sanya mutanen wurin zuwa aminta to ka kaulika lailu na'im wa qara ajaba Allah du'aahu Allah ya amshi addu'a sayyidi Ibrahim bi ja'alihi haraman Allah ya sanya ɗakin nan hurumi la suku fi damu insani ba a zuba jinin mutunciki. ciki wala yuzlamu fihi adam ba a zalunta ɗaya ciki wala sai da ba a farauta farauta ce wala kusa halahu ba a yankan haƙi ciyawa ba a yankanta annabi ibrahim A.S. ya kara da cewa warzuqu ahlahu Allah ka azirta da mazuwa makka sama samarati daga yayin ce Allah waɗanga suna ga wani rafi wanda bai da tsaƙi Allah ta su da aiki wa ƙarfa ala hakika ko Allah ya aikata ko kaka to ku abin da kuke ganin Allah ya aikata in kun taidu abin da kaka so kana samu domin ba ma ce ba kaga kankana ga da muka yi noma nan in ka sha ta maka ka wani in ka sha gajen haka ya kana shan ruwa ta can sai ka kauce don cikin kana ya bashi saboda zakinta eh haka yaba in muka yi azumi alhamid da asani bakin harami ala adam lokacin da ya ka zuwa yana sauta kawo ala ya dubu a mutum bai shanta da yawa yana zanga Allah kiyaye Allah kiyaye gaba don wanga ta riga ta faru to Allah ya aikata bi naqali da'ifi da cirewa da'ifa min shamin daga sham ilaihi zuwa gaurin in ka te makka in kana son ka ga inda ni'ima ta ka da'ifa yadda ka san jos gari mu nan haka da'ifa ta ka sanyi ya'yan marma ya ce kowane iri ba ka gasu su ga awa ana ba shi wuta ba su ta aka rakiyar to addu'a annabi ibrahim alaihi salamu da yayi sai Allah ya ci rike horama daga sham an ka babbarke ta da mala'iku suka dauko suka kawo ta suka aje an ka girki kai in wasa haka yanzu ga masu noman shinkafa na kasashen abin gaba da adda dutse sai da sono sai laka akai a dauka ga jirgi akai to su wara ma aka ce aka kai musu in kusa ku dauka gidi jirgi Allah gara ta kwa wa kana afqara wurin ya zama haƙo la a bihi wala ma amma aka haka wani ma aka girki sai wani ya koma dausai to Allah ka azurtar da ahlahu min samarati amma man amana minhum billahi Allah ka azurta kahiri sai wanda imani da Allah wal yawmil akhir sai wanda imani da ranar karshe badalu min ahlihi badalu takhsisin bid du'a bid du'a ilahum bil rizq muwafaq yayi wannan muwafaqatan don shi muwafaqa li qawlihi don zancen ubangiji da yayi lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya magana Allah ya ce mai la na hadin wali ai azzalimai ba samun alƙawari da shugabanci to yanzu da zai addu'a don haka sai kula da wannan qala ta'ala sai Allah ce wa arzuna arzikta man fara wanda ya kafirta ba su da ba wanda ya kafirta yana arzikta shi amma wa ummatuhu ina da su da bi tashidi da lil jumhur wata takfir ibn amir fi dunya bi rizqi duniya ba ku ci maka kalilan kadan muddatu hayati mudda rayuwa ya tanawala don ya ɗan ya ɗan samu yayi miƙeƙeniya da min da lazzati duna daɗin duniya izbatan lil hujjati don a tabbata mai hujja ranar alƙiyama. wato wani ni'imar da Allah ya ba shi don ɗaya mai hujja na aka kyauta wallahi in ka ga mutum da ni'imar da Allah ya ba shi tau bai amfana da kai ne balle wani bai amfana da addini wallahi akwai shakku in ba ta hujjata ba don shige wuta Allah da kashi shi wallahi wasu maza an faɗi bai kice hmm. wa min mausula aw mausufa muhallahan nasb wato kenan mahallin ta nazba na da yake cewa warzuq wato birni kenan bi arzuku aw shartiyya muhallaha rabbun bil ibtida'i wal habaru fa ubatuhu fa ubatuhu aw summa al-durru sanna in matsadashi urji'uhu in matsadashi fil akhirati ila azabin nar zuwa ga azabin wuta wala yajri an hama hisan bai samun mabauda daga shiga wuta wa misal makoma wannan marju'i jama'a in dan adam ya gama rayuwar duniya ya ce lahira ya shiga wuta tir da wannan makoma makoma ba ta kyawu ba Allah tsari hmm. to ci gaba وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم wato daga cikin alamar rashin arzikin ɗan adam daga cikin alamar rashin arzikin ɗan adam ya yi aiki na don Allah amma kuma ya koma da aikin nan da don Allah ya kabi gaba ba roƙon Allah ya kai amsan mai aiki ba kada aikin ya ɓaci bugun gaban ya kai na yi kaza na yi kaza na yi to ka yi kaza sai ni to jiya ka ji shugaban kakan manzannin Allah ga aikin da yake aiki wanda ya kai aiki wanda da shi kowa wanda abu musulmi ka aga amma bai tsaya yana gwada ya yi aiki ba roƙon Allah yake Allah ya karba Allah ya karɓi muna ayyukanmu Allah kada ka sauzata aikinmu waskur ka ambata iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida lokacin da annabi ibrahim alaihissalam yake ɗauka ka foundation jam'u ƙa'idatin jam'i na foundation ai su foundation warau a haɗaga ta albina gini wato an yi foundation na ɗaki kuma ana gini albina alaiha li'annahu yanquluha an hayatin isfali ila hayatul irzabai domin yana daga wannan dakin da an kai daga sifa ta yin kasa zuwa ga sifa yin sama ya tabi an yura da bil kuma yana ɗaukuwa ya zan ana nuhi da waɗannan qawaid da ake magana aljudu bangon gina ai saqatul bina kwabrin gina fa in kana saqu ko da yake kwabrin da gina qa'idatul lima yudau fawqahu shi a foundation ga abin da ake azawa sama ne wa rab'uha bina'uha abin da an rab'in ta gina ta wakila al amma ga wani tafsiri an ce abin da an ka murada nan rabu makanatul baiti daga darajar daki wa izharu sharfi da bayyana matsayinsa bi ta'azimihi da girmama shi wa du'a nas ila ila hajji da kira mutane zuwa ga hajjanta tai wa fi ibhamil qawaidi wa tabyinaha biman fi qawlihi yace min al taukiban gwaɓaɓawa na lishani ga sha'aninta wa ya tabi mil ayata allaka biyar yarfa ba an ibrahim da ke daga wannan abin ba lokacin da an ibrahim alaihi salam ke daga foundation na gini wa isma'il shi ma da isma'il ya daga foundation na gini ay fi sala ibrahim huwa yunawul hul hijara isma'il yana ba uba falalan duwa na kankara shi ko yana gini wakila yubni ni su duka suna gini shi ɗarfa ya gehe ne shi yana gina wanga bango shi ko yana gina wanga bango wakila ga wani ƙauni kuma an ce a'a ala tanawubi shi in yayi yau to gobe shi huta ɗashi ku shi gobe suna ginin nan ya kula ni suna cewa rabbana ƙabbal minna ya Allah ka kabuda Allah ka kabuda bina ana ginin mu innaka anta sami Allah kai ne mai ji li qauli man da aka ga zancen wanda ya kira ka al'alim Allah kai ne masani bi rafi dunuhi ne wa ilu da kuma aikin sa jama'a ta annabi Ibrahim ka gini da shi da annabi Isma'il alaihi salam amma abinda suke roƙon Allah ya karɓa musu aikin to kai ina magana kayi aiki kana ganin har Allah ya karba haka na bugun gama aljanna kai ko ko don kayi aiki kana ganin a kayi wani aiki ai duk wanda bai zauna cikin dole ga bainal khuf wa raja'i ba to an gama shi tsakanin tsoro da dan maharhama wannan shi abutun Allah taimake mu rabbana ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم so kai ba yi komi ba kuma kana ganin kana kusa ga Allah kuma Allah zai mawa da haka su amma ga annabi Ibrahim alaihi da shi da annabi Isma'il wanda duk dan da mace ta haihuwa duniya tun farkon kullowar rana har zuwa faduwa in banda annabi Muhammadu babu kama annabi Ibrahim alaihi salam amma ga abin da shi ka faɗa ربنا وجعلنا مسلمين ya Allah ka sanya masu miƙa waya duk muƙadina masu bin da mukulasina masu farfanta aiki laka donka waja'al Allah ka sanya min zuriyatina daga cikin zuriyar mu auladina ƴaƴanmu ummatan muslimatan al'umma mai miƙa waya laka gare ka wa min iri wa atabihi li taqaddum qawli la da ahadi azalimi wa khumsa zurriya an keɓanta zuriya nan li'annahum idza salahu salahu bihim akbar wato idan ginshiki ya zanna kwarai to waɗanda ake yin ginshiki sun zanna kwarai don haka jiki ka ɓaci in zuciya ta ɓaci ɗan adam in zuciya ta ba ta da kyawu kakaribi jiki da saura don haka da ya roƙi Allah ya ba su wannan daraja sai ya roƙa kuma Allah ya ba su zuriyarsu Allah ka ba mu wa arina Allah ka sanar da mu allimna Allah ka sanar da mu manasikana hanyoyin da za mu bi akan aikin hajji mu shara'i ibadatina shari'o'i ibada mu au hajjina ko hajji mu a wannan hali yana gina daki amma ba faɗa musu kaifi yayin da za su yi hajji ba ya farko Allah sanar da su da aiki ba yi ne da jahilci wa tub alaina Allah ka karbi tuban mu annabi Ibrahim ho kenan innaka anta tawwabu Allah kai ne mai karba tuba arrahim Allah kai ne mai mai jin kai liman taba Allah ka karbi tuban mu salahu annabi Ibrahim da Isma'il su roki Allah aka wata tuba ma izmatihi ma tare da tsaro su tawadu'an don ƙanƙan da kai ga Allah wata aliman da karantarwa lu zurriyati ma ga zuriyarsu don haka sun kai wannan sun ka roki Allah na'am ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا يا أبنجي وابعث الله كتاير fihim cikin al'ummar da fil umar cikin al'umma musulma wadda an musulma a ahalin baiti ko mutanen gidan ibrahim wahum quraish su ne qurayshawa Allah ka tayar da rasulan manzo minhum daga cikinsu, su an anfusin daga kansu wa qad ajaba Allahu du'aahu Allah ya karbi addu'a na Ibrahim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam izduwan lan yi azmin zuriyatihima gairu muhammadin sallallahu alaihi sallama don ba a aiko da ba a aiko ba cikin zuriyarsu in ba annabi muhammadu ba su quraishu kama qala alaihi salam ana da'watu abi ibrahim manzo Allah ya ce ni ne addu'a ubana ibrahim wa bushra isa ni ne bushara annabi isa ahmad wa ru'ya ummi ni ne mawarki mahaifiyata ba ta mawarki ba lokacin jahiliya yaddu alaihim ayatika wadda suna karanta ayyuka ayoyinka alqur'ani da dalail tauhid wa nubuwa wa yu'allimu kitaba yana karanta da su littafin qur'ani wal hikmata da hikimomin da a ciki ma fihi min al ahkam ay as-sunnah aw ma takamalu bihin nufus ko ku abin da rai take kammala da shi domin abin da an hikima ga ɗan adam ya kammala min al ma'arif ne daga ilmin muka wal hakami da hukumce hukumci wa yuzakkihim kuma yana tsalkake su ya tsafe ruhun min shirki wal ma'asi yana tsalkake su daga shirki da sabon Allah ya Allah innaka antal aziz Allah kai ne mabuwayi algalu marin jayi allazi la yughlab wanda ba a rijaya alama yuri bisa abin da ya murada alhakimu Allah kai ne mai hikima fi ne cikin aikinsa na'am ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب ومن استهام الإنكار بمعنى الله مبتدأ خبره ومن يرغب أي لا يرغب ما ما an millata ibrahim daga addinin an ibrahima mai ya tarko shari'atil tilgara wane ne zai bari shari'ar annabi ibrahim wadda a fara kwai oho ai ka san ku akwai mutane akwai wawa illa man sai ya nafsa sai wanda ya wato da kai ne jahila hama halukatun lillahi ya jahiltare ne an halice ta don Allah tajibu alaiha ibadatu kuma tana wajaba wa Allah bauta hausa kafa kafa biya ko koyi walakantar da ita ai azalla hay ya kaskasa ta wa man musiba al istisna'i awru fi abadun min dabiri fi yargam nahu hal ja'aka ahadun yace illa zaid ba wanda zo ba zaid ba wa man yargabu am millat ibrahima illa ma man sayana muna tare da kuwa wa huwa al-muqtaw kuma shi an ka zaba kenan wasabuhu bi ma'ana jahalu wanda jahilta muta'addin na wa qila asaluhu sahiha namsahu bil raf'i wa nusiba ala tamim nahaw gubina ra'ayhu an an da ra'ayi ne wa alama ra'su an ra'ayi abin nan an rotsa mai ka yayi abin nan lamam ya ji daga gare shi aw asaluhu sabaha fi nafsihi wa nusiba bi nafsil khafidi <laughs> wala kadin sai wainahu mun zaɓe shi A sanna mun zaɓe shi fi duniya a cikin duniya bi rasulta manzanci wal kullata da zama maji dadi an Allah ya zaɓi annabi Ibrahim alaihi salam cikin duniya an ba shi manzanta kuma shi an maji dadin Allah annabi Ibrahim ba wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma ranar alkiyama in ta tsaya wallahi annabi Ibrahim na cikin gaba gaba ga na kwarai dan adam in ya samu irin wannan yabo ya gama Allah zina lahum darajatul ula waɗanda suna da daraja ere bayanun lima taqaddama ha fa inna man kana sahwatal ibadi mashhudan lahu bi salahi wanda ya zan farfartacce daga cikin bayi wanda an ka shaida da zama na kwarai kana haqiqa bil itibaya cancanta abishi ko bai cancanta ba la ya raga ba anhu illa safihu ba wanda ka kyamata in ba wawan ɗa ba إذ قال له ربه إذ قال وأوثاقه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين goga kasan hanya to yaushe na annabi ibrahim alayhi salamu wannan ya bambani ya samu gare shi in tsada qala lahu rabbuhu aslim ashe duk wanda an ka aza ga shari'a ya bi ya zan abin yabo ga jama'a lokacin da Allah ya ce mai kai ba kai annabi ibrahim kai bija in qad lillahi bija ga Allah wa akhlis lahu dinaka farfarta addinika don Allah huwa zarhun li isdafainahu wa ta'lilun lahu aw mansubun bi izmar uskur ka'annahu qila uskur zalika alwaqta kai am tuna wannan lokaci li ta'lama don ka san annahu almustafa salihun shi zababbe na kuma na kware musu kullil imamati wanda cancanci bauta a shugabanci wata kaddumi da gabatuwa Allah ya ce mai aslim ala aslamtu li rabbil alamin na bi da amma ga ubangijin talikai ai fa wafu am umuri na jingina al'amurra na lahu garai wagga magana dalilun ala annahu nala ma nala annabi ibrahim ya samu abin da ya samu da sababin mubadarati da sababin gaggawa bil iz'ana da bin ja wa ikhlasi sirri da farfarta sirri ne da ahu rabbahu lokacin da ubangiji na kire shi wato kenan ko ga aikin alkhairi ka yi maza babu nawa to wallahi kana samu abinda wanda ya basuwa da nawa bai samu ba yanzu ba gudunmu an ka nema ba an ka ce a kawo mutum ya kawo abinda Allah ya bayar don Allah aiki wani ya hau mimbar ya shara a kare ya yi sauka ta bara akwai wanda sharar ƙarya bai ba komi ba Allah da sauka nan za a kwana mhm. ya yi wanda ya ce yana bayyata wahala mutane to kawo da mutane don mi halar mutane na zaɓe da kawal ba halar su kaso ni za ku yi shi mai da ainihin alkhairinsa akramakallahu akwai tambaya guda akramakallahu akwai tambaya daya akramakallahu mai tambaya na cewa miye gaskiya cewa ana magana da aljannu wai me gaske cewa ana magana da aljannu so an ambaci aljani aljani saboda ne don koyewa ce amma abinda ka sani na al'ada yana yana ya sabawa yana yiwa shi ɗanin aljani shi magana da kai kuma da niyyar shi aibata maka amma idan ka karanta a rantsari Allah da tsere shi abu huraira bai hukun wasu kaya ba ala gari ne wani dutse mai bai zo eh? saboda haka tana ɗaurowa abin munasaba gare shi mhm. haka mhm. a ai shi aljani ba Allah a wanda ja ayat qur'ani ya kafa ta da kare ra'ayi ne ai da ranna ya gama eh ah to ai ka sai yanzu ka suwa rashin sihiri kace akwai wanda ce na magana da kurma aljini hmm? akwai wanda ce na magana da kurma aljini kurma? Eh, cikin rediyo kuma yana magana da kurma? yana magana da kurma jini kuma cikin rediyo eh, eh. rediyon ke ko kurma mutum bai magana cikin balle kurma aljanni shi ba nan muka karatu ba an ka ce aljannu yan uwa na ga mala'iku wa man dahura minhu huwa min al-mala'ikati ko ba nan da ba ana ana abin da ka bayani saboda haka wannan abin da suke yi wa ma habusa na hojin niyon kuma haka cewa saboda haka a yi hatara in dai a mugu aljanila yana yana iya ma magana don shi yau da reka ko koshi ma wani abu amma ina abin wancan dai matsala ta yi sauki ta cewa a dora rafka ɗaya mutane da sanda ana ta fita a to mata mutane ba ɗaya mutane ba canza style na hankali eh? canza kuma wannan kasuwanci wannan bokanci bokanci ya daga yanzu kuma yanzu kuma na masu ba da magani ko? to Allah sauwaka aha eh amma an yi istihadi bai magana shi ba da yace yana rafi ne kai inda manzon Allah bai abin gaba to an shine a a baka ya gane haka na ai baka ya gane haka na yanzu mu gare mu akwai jinni tudu akwai jinni ruwa jinni na ruwa yana yiwa kila in ba gani ba kai kaga wanda ya gane dan dunguzu ta ga ruwa na mutum na na ruwa sana akwai shaidanin aljani <laughs> na a tsibirin da ke manau'in barijan wanda aka kore da tsibirin sannan akwai aljani na hakika shi bai na bai na yake bai cin wancan bai Allah sauka Allah ya saka mata ayyukan bai